يا Allah يا الله na الله Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazari kan cika shekaru takwas da aka yi ranar Alhamis da ta gabata da sace 'yan matan Chibok 276 da da shida har yanzu babu tabbacin inda kimanin 100 suke ko kuma halin da suke ciki. Yamu Madina Dauda ta tattauna da shugaban 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta da Madam Martha Bitrus Dalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace 'yan matan. Ga ci gaban bayanin nasu. To yanzu a matsayin ki na uwa wa'annan 'yan mata sun cika shekara takwas da barin gida. Shin kina ganin ko da an dawo da wa'annan 'yan mata a wani yanayi kike ganin zaki gansu misali in an dawo da su? Sanda aka kwashe su din na shekarunsu sha takwas zuwa sha tara. Yarinya in dai lafiya talau in ta yi aure ai a cikin shekarun nan takwas in mai saurin haifuwa ne ta iya haifar hudu to yanzu muna zancen eh yan matanmu ne amma muna zancen mata an same su ma yanzu to sun zama mata ba yara ba zama mata yanzu ba zancen yan mata ba shekara takwas ai wa'anda suka akwai wanda suka fito din da mai ya ɗaya mai ɗaya ya biyu ai yanzu sai a ce kai jikoki hudu ko ko uku cikin shekara takwas saboda haka wani hali ake zaton za mu same su ai abun bacin rai ne duk inda suke su ma za su ta tunani kila ma kila zuciya zukatan su su ce mu manta da su ba mu manta ba muna cikin bakin ciki muna kukan zuci muna baƙin ciki amma ba mu da iko ba mu da iko ba mu da dama ba abinda za mu iya yi sai dai adda in ke ki barin dawo gare ka a fafutukan da kuke yi a ina kuka tsaya yanzu shin kuna dan tuntubar gwamnati kuwa ba mu tsaya ba muka har yanzu muna ci gaba dalili eh, muna tunawa mu aika sakowa gwamnati cewa fa mu fa muna kan bakan ba mu yafe ba yan matan nan kamar yadda tambayan da kika yi wa yar yayana cewa yaya in yan matan nan suka dawo mu ko kowane su yana da yaya goma muna kaunar yayanmu muna muna so su a kawo mana su ko goma kowane su sun kawo yaya goma bai dame mu ba kuma za mu kaunace su za mu rungume su za mu tabbatar cewa su 'ya'yan cibok ne har da 'ya'yansu gaba ɗaya saboda ba wani aure da aka yi mana mu da ana abu haushi ma wani lokaci kun yan jarida an gaya mana cewa miji ko gwamnati wannan ba wani miji da ko daya da 'ya'yan mu suna da shi saboda ba wani eh, mutum ya zo ya kwato 'ya'yanka kamar bayi a zo a ce wai wai miji wani miji kenan saboda haka zance miji amma mun yarda an ci musu zarafi har sun samu 'ya'ya ko goma ko nawa ba za mu ki su ba mu yadda muka tsaya shine har yanzu muna kan bakanmu ba mu da iko gwamnati ne ta yi alkawali kuma haka ne kudirin mulkin a najeriya ta tabbatar cewa dama primary responsibility na gwamnati shine ta kare rayukan talaka ta kuma eh, kare dukiyan talaka saboda haka mu har yanzu a gani mu suna hannu gwamnati in gwamnati ta gaza gwamnati ne muka sani ba za mu bari fafutukan nan ba kai ne shugaba na 'yan cibok mazauna birnin tarayyar nan kuma fadar shugaban kasa na birnin tarayyar nan wani yunkuri kuke yi na tuntuɓa ku ji halin da ake ciki ai in kina tunawa um, abin ci a lokacin dama na so dama mu kira ku bai wuce wata ɗaya ba ai mun kira 'yan jarida ai mun kira wannan 'yan jarida a cikin uh, labor house a nan mun yi magana akan cewa muna so 'ya'yanmu mu yi magana akan cewa a kare rayukan abin iyaye 'yan matan a gida so har yanzu muna ba mu tsaya ba muna yi mataki da dama wanda muna tuntuɓe gwamnati amma ba mu iya mu gani gwamnati domin gwamnati ba ba sa so su gan mu amma dai mu muna yi abinda muna aika musu sako kuma suna gani don baya iya yi har zuwa wata shida ba mu yi magana akan jarida cewa gwamnati fa mu sani har yanzu muna jira ku fa ku kawo mana yayan muna har yanzu muna kai ba a tuntubar ku ba a ce muku ga bayani bayan kun yi wannan tuntubar gwamnati suna da wayo in mun yi magana za a gani za su zo su fita su yi wani magana saboda su yi reply namu cewa a ah, suna kan kokari a ah, suna kaza kaza amma su kira mu cewa ga kokarin da suke yi ba sa yi domin mu ma mun san cewa ba sa yi komai to amma kuma ba mu tsaya ba mu gaya musu cewa ko ba sa yi komai mu dai su ne muka sani domin mu ne wanda suna yi mana mulki saboda haka su hakimu a wajensu kuma za mu nema ba za mu tsaya ba to barin da gare ke madam mata a wannan hali da ake ciki wani shawara zaki bayar ma 'yan uwanki ga shugaba tare da mu na yadda za su bi na dano abubuwa a wannan fafutuka da ake hmm. to shawarar da mutum zai bayar kam ai zai yi wahala because abun gani shine muna magana fa shekara takwas ba kwana takwas ba ba wata takwas ba shin in a ce yau dan mutum aka ɗauke inda dan mutum ne yakka kana mata kyakkyawan fatan cewa za ta yi watakila karatu ko mene ta samu miji ta yi aure sai aka wayi gari muka samu wannan to mu yan cibo mu nawa ne wani karfi muke da shi da za mu iya mu ce yau ga abin da za a iya yi iya abin da muke shi ne a faɗa a rubuta kullum a dinga tunawa cewa muna fasa ne kuma muna damuwa muna da mutukar damuwa da wayannan abubuwan muna jiran ranar da yaran nan za su dole ne magana ne kawai in da magana in ka je kotu ma ke da kotu in ka kai ma ko ina wa yake ba wani iko kake da shi ka ce za ka yi wani abu sai dai ba za mu yi shiru ba kamar yadda ya faɗa ba za mu taɓa yin shiru ba in har 'ya'yan namu suna jin mu za su san cewa ba mu yi shiru ba domin faɗan da ya fi ƙarfin ka wasa sun ce ka mai da shi wasa to faɗan ya fi ƙarfin mu amma muna nan muna ta magana za mu ci gaba da magana shugabanni za su ci gaba da magana iyaye kuma gashi nan suna ta tafiya sai dai baƙin ciki da muke ciki amma za mu ci gaba da magana kuma za mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ubangiji Allah ya kalle mu da idon rahama shine kadai kina zuwa gida cibo kina ɗan tuntuban iyaye mata na wa'annan 'yan matan da aka sata? Akwai ɗaya su na wanda 'yar wana ne yake aure 'ya'yansu guda biyu. Ai in muka je gidan na banda kuka menene ne. Ka gansu wasu sun tsofe dare ɗaya sai furfura kawai zaka gani. Wa'anda suna baya bayan mu sai ka ga furfura ne wani ba lafiya wani menene me zaka tuntube me zaka ce musu. Sai dai ai ta kuka bakin ciki iyakaci menene su su ce to sun barwa Allah wasu sai su ce sun barwa Allah wasu su ce sun gwammace masu ga a cewa eh sun mutu sun ga gawawakin su da yanzu sun manta to me za a yi su suna bakin ciki muna bakin ciki kuma duk wani wanda yake da imani zai yi bakin cikin wannan abu don da ya faru da yan chibok ai ba can kaɗai ba ne bari in gaya miki ai bai daɗe ba ya wata ɗaya ne ma suka sake zuwa aka sake kwaso wasu a wasu kayyuka auyuka kuma duk ko ina ana ta yi wannan abu ai ba cifo kawai ba ne da yawa ne abubuwan suna ta faruwa so bakin cikin duk dai gashi nan muna ciki iyakaci addu'a suna cikin mawuyacin hali wa'ansu kamar irin sun ba da ma wasu ɗin kamar tafiyan yaran nan da aka kwashe da shi na rayuwa ta ƙare musu haka suna cikin zaman bakin ciki sun hakura sun hakura sun barwa Allah to in an ce an mutu ai ka san mutuwa kowa zai mutu amma wannan menene ne wasu da za wasu za a nuna hotunan su ka gani gashi nan baka da iko ba su da iko sai kuka sai bacin rai to ai ba ma magana duk in mun ga juna kowa ya san menene yake zuciyan kowa kowa yana cikin bakin ciki abin da muke ciki kenan ai ba abin da zaka tambaye wani ba ma abin da ya shafe ka Ke ki barin zo ka yi min bayanin ka na ƙarshe a wannan tattaunawa da muke. Baya ga wannan faɗakarwa da kuke yi a duk lokacin da ranar ya kewayo, akwai wani mataki da kuke niyan ɗauka ne a ƙungiyance na nuna baƙin cikinku da neman a dawo muku da 'ya'yan nan? To, wannan magana dama 'ya'yanmu nan ba za mu yafe ba. to mu mutane ci fa gaba ɗaya in an tattara gaba ɗaya asalin mutane cibo ba za mu wuce dubu ɗari da hamsin ba to an kwashe wajen ɗari biyu da wani abu gwamnati ta ɗauka abin wasa to mu da suke mu ba mu yawa mu ba za mu ɗauki ta wasa ba. To nan kuma za mu dasa aya akan wannan batu da fatar Allah zai haɗa fuskokin sauran 'yan matan da dangin su cikin alherinsa ya kuma samar da kyakkyawan yanayi da zai kawo ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin bakin namu shugaban 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja keke Muta da Madam Massa Bitrus Dalu ita ma 'yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace 'yan matan. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa mu koma kan batun damawa da mata a harkokin mulkin Najeriya. Da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba